السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم مسلمين نعم أخلاق المسلمين لمذهب المالكي نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إعادة الوضوء عند تسليم الظهر ساكي alwala a wajen yanke barci a halittar ra'a ko kuma aske kai shin idan an yanke barci ko aka aske kai shin za a sake alwala ko ba za a sake ba na'am kaminan na man ya zunnu daga cikin mutane akwai wanda yake zaton cewa lalle idan yayi alwala ثم عرضت له ta لتسليم أصباري sannan sai bukata ya taso masa na yanke farcensa a halkar asiri ko aske kansa fa inna yajibu alayhi an yu'ida wudu'a to lalle yana wajaba a gare shi ya sake maimaita alwala an gane ai lalle yana wajaba a gare shi a ce wansu ya sake maimaita alwala wa hada قد نبه عليه علماء المذهب mazhab wannan kuskure ne wanda hakika malaman mazhaba suka faɗakar a kan shi an gano wannan aiki ba da malikun mudawwana ga imamu na malik nan imamu darul hijira Allah ya masa rahama a cikin mudawwana ya kudu man kana ala wuduri yana cewa duk wanda ya kasance yana kan alwala fa qallam alsara sai yanke farcinsa ko ya aske kansa lam yuhik masa ba sai ya dawo ya sake shafan kai ba an gano wannan aiki idan mutum ya riga ya shafa kai sai kuma daga bayan sai zo ya ba za a ce ya dawo ya sake shafan kai ba na wa ya shira ku zalika ibn yunus wal baji ibn yunus daga cikin ɗaliban imam malik da imam al baji suna yin sharhin wannan imam mufad uh, mufad imam mufad da abin da yake ga fa'idan sanan ga abin da yake fa'idantarwa shara laysa mithl An أن الشعر ليس مثل الخفين الخفين نعم lalle gashi ba daidai yake da hufi ba gashi na kan mutum ba daidai yake da hufi ba a wajen hukunci domin gashi yana daga cikin asalin halitta ko baka ba gashi halitta ɗan adam ne wa matsu sha'ar asulu fi tahara Wa kuma shafan gashi asali ne a cikin tsarki ba wai musanya ne nashi faman masa ra'asa thumma mahalaka duk wanda ya shafi kansa nan sai ya aske shi lam yajibu alayhi harafin masu ba dole ne a gare shi ya sake ba an gane ai duk mutumin da ya shafi kansa sannan sai ya aske wannan gashin da ya sha ba Ba dole ba ne a gare shi ya sake maimaita shafa. Lihada kwalar Khalil fi Mukhtasar. Shi yasa wato imam khalil ya faɗa a cikin muktasar din shi wala yu'idu man kallama zufra duk mutumin da ya yanke farcensa baya sakewa aw halaka ra'sa ko wanda ya ko wanda ya aske kanshi wa zahu qadi abdul wahhab ila jumhur ahli al-ilm al-qadi abdul wahhab daga cikin malikawa ya danganta wannan magana zuwa ga jumhur na ma'abuta ilmi ya ce wannan shine mazhaba na jumhur na malamai na fa'idatu muhimma fa'ida muhimmiya man tawadda suma halaka lihiyata duk wanda ya alwala ba da wudu'i sa'annan sai ya aske mun sa bayan alwalansa fa fi ghasli mahalliha qawlan dangane da wanke wannan mahallin yayi alwala sannan sai ya aske gemun sa ko kuma yayi alwala ya shafi kai sannan ya aske gashin kan shin zai sake wanke mahallinta akwai mangaru guda biyu a cikin maza malikiya mashhur amma abin da ya shahara a cikin wannan fahimta din shine rashin wankewa a gane wannan ko wato dan mutum ya aske mu ba sai ya sace wanke wajen ba dan mutum ya shafi kai sai ya zo kuma ya aske kan ba sai ya sake shafan wannan kai ba kamar yadda imamul kasar ya yanke da wannan fatawa da imamul juzuli ya sanya wannan shine abin da ya shahara a cikin mazhaban malikiya shin daidai ne gemunsa mai sharshara ne ko gemunsa mai duhu ne mai yawa ko da gemu ne mara yawa shine khafifa ko gemu wanda yake yayi cunkoso to duk ɗaya ne gaba ɗaya in dai mutum ya riga ya shafe su an gane ko ya wanke su in ya aske su ba za a ce ya sake wanke wannan wajen ba waka da yi kwali fi man halaka ba haka nan ake faɗa game da mutumin da ya aske gashin bakinsa ba da ma tawadda bayan ya riga ya yi alwala gudanar yi yuhidu lokacin mawuyi eh, ya riga ya yi alwala sai daga baya ya aske gashin baki cewa lalle shi ba zai sake maimaita wanke wurin askin ba wurin da ya aske ba واستظهره الحفاظ والخرشي إمام الخزاز ده إمام الخرشي sun rinjaye da wannan fahimta din da imam al sun rinjaye da wannan fahimta din da imam adi da imam al da ajhuri duk wayannan manya manyan malamai ne masu sharhi ga littattafan malikiya ina fatan gano wannan wata magana ya ce dalilin da yasa aka ce wato gashin kai da na gemu idan an aske su a idan an yi alwala an riga an wanke su ko an shafe su cewa wato idan aka zo bayan an riga an yi alwala an shafi kai an yi alwala an shafi gemu ko an wanke gemu misali to idan an zo an aske kan ko an aske gemu to ba za a sake dawowa a ce za a yi mai ba a ce za a shafi kai ko a wanke gemu ko gashin baki yace dalili saboda da gashin kai da na gemu asalin halittar mutum ne asalin mai halittar mutum ne to amma abin da ya shafi hufi sai kawo maganar hufi shi kuma hufi ba halittar mutum ba ne dan adam ya ɗauko hufi ne ya sa a kafan shi mutum da dan adam ya ɗauko hufi ya sa a kafan shi idan mutum ya zo ya yi alwala idan mutum ya zo ya alwala misali sai ya sa hutu sai alwalan ya kari an gane ya zo ya sake alwala shin zai sake shafan wajen hufin ko ba zai sake ba suka ce zai sake su dalilin su hufin nan ba halittar shi bane inda hufin halittar shi ne sai ce ba zai sake ba wannan shi ne fahimtar su duk da akwai wani hadisi ina ganin a cikin abu dawo da ko turmin wanda ina ganin aliyu bin abi talib radiyallahu anhu shine ya shafi ainihin hufi ko safa da ya shafe shi a da ya shafa ya zo masallaci ina ganin ya cire wannan hufi din da ya cire wannan hufi din da ya zo zai sake sallah kawai sai mai da hufinsa kawai bai shafa ba kawai ya ci gaba da sallah na ba gane wannan kaga an cire hufin amma da ya zo zai yi sallah kawai sai sa hufin shi kawai ya ci gaba da sallah bai sake wani sabon shafa ba na ba gane to wannan ya nuna ko da hufi ne ko safa ba magana sake wani sabon shafa in dai mutum ya riga ya shafe shi a gane wannan ko eh نعم نعم صوائد السلام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب في السجود قبل السلام باب في جمال السجود قبل السلام وعما سجود قبله فتبع أما السجود قبل السلام وده بقول لي ومن نسيا تكبيرتين Duk wanda ya manta da kabbara biyu ko biye da biyu. Bayan tafiyar da ikirar. Banda kabbara harama. Sani da kabbalar wa man nasiya sami Allahu liman hamida kenan idan mutum ya manta da kabbara ɗaya fa an ce duk wanda ya manta da kabbara biyu ko fiye da biyu kenan mahumin sa idan ya manta da kabbara ɗaya ba su jira akan shi sai ya zama to kabbara biyu ko fiye da biyu wa man nasiya sami Allahu liman hamidahu marratayn duk wanda ya manta da sami Allahu liman hamidahu sau biyu ba ko fiye da biyu ya yi sujada kafin sallama in so ɗaya ne fa ba su sujada a kansa na? da azgari bai kawo biyu ko? haka eh. shi nan ya kawo biyu ko biye da biyu waban nasiya a rijar sanatar wuspa duk wanda ya manta da zama na tsakiya wani zama ne zaman tsakiya shi ne zaman farko a gani saboda ai a sallar azahar da la'asar da magariba da isha'i zama biyu ake yi da tahiya zaman farko shi ne ake kira zaman tsakiya domin shi ne ya dara sallar biyu ko ba gaba ba zaman farko shi ne ya dara sallar biyu na wani ku sai da kabla tsara sai ya yi sujada kafin sallama wa man yasiya sai da qabla tsara duk wanda ya manta da tahiya to ya yi sujada kafin sallama an gane ku idan mutum ya kamar ya sayyan karshe sai ya kowane iri to in mutum ya manta cikin sayyan farko ba zaman da yake magana farko ba sai ya kai zaman zaman ya manta sai ya tahiya a tsaye a gani mutum saboda halin rayuwa da damuwa bai san san da ya tahiya a tsaye ba to wannan tahiyar da ya a tsaye bai zauna ya yi tahiya ba an gane wani ku kaga ce tahiya daban zama domin ta tahiyar daban to wanda ya manta da zaman tsakiya shine zaman farko an gane ta tahiya amma bai zauna ba zai yi tajada kafin sallama wanda ya manta da ta tahiya kuma ba shi kan ta tahiya eh, ya manta da ta tahiya shi ma zai yi tajada kafin sallama wa man nakasa wa zaati Ah, ya dago daga ruku ya riga ya dago ya ya zauna ya sai tashi ya ya zauna ya manta miki yana tsayiya saboda irin halin da najeriya ke ciki an gane wani ku wa man nakasa wa zada sajda qabla salam duk wanda ya rage wani abu kuma ya ƙara wani abu ya yi sujada kafin sallama ya rage wani abu ya ƙara wani abu kamar ya rage sura ya manta bai karanta sura ba sai kuma ya zo ya ƙara ruku'u ko ya ƙara sujada ko ya ƙara raka ɗaya sallan asuba sai ya ƙara raka ɗaya zama raka uku da mantuwa kaga ya rage kuma ya ƙara zai yi mai sajada kabla salama sai ya yi sujada kafin sallama wala sarrafi ma yi jiharu fi duk wanda ya boye a inda inda ake bayyanawa sajada kabla salama wanda ya boye a inda ake bayyanawa sallar asuba ana bayyanawa ne sai ya yi karatu a azirce a nan za mu ce ya ƙara duk ya rage ya rage a nan wajen rage waye Tunda ya yi rage sai ya yi sujada kafin sallama

na'am min albarni ne thawb wal daga jiki da tufafi da wuri ya to jiki akwai tsarki tufafi akwai tsarki wurin da za a yi ibada ma akwai tsarki da rufa al'aura shi ma rufa al'aura sharadi ne a cikin sallah da fuskantar alkibla da mutum zai yi sallah bai kalla alkibla ba har ya idan da sallah an gane wannan ku ya bar sharadi inda gangan ne ba sallah sarakul kalam da barin zance an gani idan mutum na sallah ba a so a ringa tattaunawa ko ana yin zance Allahumma sai dai in zance ne na gyaran sallah in zance ne na gyaran sallah wannan daban shi ma kada a yi shi da yawa wa da barin ayyuka masu yawa da barin ayyuka masu yawa nan ayyuka masu yawa su ne ayyukan da ba su da alaƙa da sallah ɗin kamar yawan susa yawan wasa da gemu yawan wasa da ainihin yatsu idan ya yawaita sallah yana ɓaci ko mutum ya tashi daga nan ya yi can daga nan ya yi can duk ya zama to ba don gyaran sallah ba in ya yawaita sallah ya ɓaci to ya hukunce rike yaro ba mutum yana sallah sai ya rike yaron shi a haka jariri ya rike shi a hannu yana sallah aiki bai yawa ba ya aje ya rike yaron in zai yi rukuru ko sujada sai ya aje yaron in ya dago sai ya rike yaron <laughs> ne kaga a mazhabin malikiya rike wannan yaro a ringa safa da marwa da shi in za a yi rukuru a ajiye shi ko za a yi sujada a ajiye in an tago a rike shi in an yi kaza a yi kaza aikin ya yi yawa sallah ya ɓaci to amma wasu daga cikin malikawan ba na manta ba kamar irin alƙazi iyad shi yana ganin tun da har manzan Allah ya ba mu komai malikawa suna sanya wannan daga cikin kususiya na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya banta ga annabi ya ɗauki umama bintu zainab ya riƙe ta yana sallah a gani a wani tawilin suka ce a nazila ne an gani shi ne za ka ce musu fa ai akwai wata ruwaya wa huwa ya ummun nasa fil masjid alhali yana limanci ga mutane a masallaci yana limanci ga mutane a cikin sallan farilla ne manzo Allah ya aikata wannan to idan har wato ayyuka masu yawa suna fata sallah to ban da irin wannan an yi tafsirin wannan daga cikin wannan umumin an gano wannan ku babu wani dalili da ya mayar da shi ainihin khususiyya al'asalu a ta'asibi sallallahu alaihi wasallam abin da yake asali shine koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine asali asali manzon Allah ya zo ne dan ai koyi da shi khususiya ya saba ma asali in ka ce kaza khususiya ne sai mu ce wane ne ya mai da shi khususiya shin Allah ne ya ci alqur'ani ya gaya ma kaza khususiya ne yace a'a manzon Allah ne da kanshi ya gaya ma yace a'a to wane ne ya gaya ma sahabban manzon Allah ne suka gaya ma ya ce malam wani so malam wani ɗin yana raye da zamanin manzan Allah baya raye to ya aka yi san hususiya ne waye gaya masa kun gane ku to so da asali shi ne koyi na annabi ya halatta musamman irin yaran na masu kiriniya da yawa wanda mahaifiyar wato maman yaran tana aiki aiki ya mata yawa kuma ga shi yaro ɗa namiji ne ya yawo ya je nan ya yawo ya je nan ya ɗauki wannan abin ya wurga shi ya ɗauki wannan ya faza idan tana sallah kafin ta yi sallah ya masa banna da yawa tun da zai ba mai taya ta a wajen shi mahaifin zai iya daukar na ya zo da shi masallaci ya rike an gane ko da limami ne to da ai manzo Allah ai limami ne kuma ya aikata haka kun fahimci wannan ku to wani zai ce to kada fa a zuwa ga masallaci ya cika da jarirai an gane wanda ya dauko jariri ya rike wanda ya dauko kaga ana ta ihu jarirai wannan ya yi kuka wannan ya yi kaza da sauran Allahu a'ala eh mala abdullahi ya sha mutane sun tasirantu da malikiya idan liman ya zo da wannan kila ka kuma suna ta watsewa suna barin masallacin ito eh ai dama ya kamata a ce a kowane masallaci ana karantarwa kada a zo a bar masallaci kamar makabarta kawai matacce ya kamata limamin masallaci ya sanya littafai yana wayar da ainihin masu sallah a bayansa su san menene ainihin sallah da kuma yadda ake sallah irin masallacin nan da kawai za a zo a yi karatu a wasi to irin shi ne irin wannan abin zai faru a eh, zo a yi sallah kai daga an idar da sallah kawai sai a wasi amma in ana wayar da kawukan mutane ana kaza ana kaza ko da liman yayi ba matsala yanzu misali hada sallah lokacin ruwa a hada sallah da la'asar ai mutane ba saba da shi ba kama akwai masallatai yanzu a garin kaduna da za ga wani lokaci idan ruwa idan ana ruwa irin wannan sai ga an hada sallah da la'asar kuma mutane ba sa yin a hada sallah da azahar abuwan an haɗa sallah da azhar ba za ga mutane ba suka kokawa ba ba sa kokawa a haɗa sallah da azhar saboda an riga an wayar da su an nuna cewa yin haka ma sunna ne zamanin annabi da magariba da isha'i da azhar da al'azhar duk ana iya haɗa sallah an gane ko idan akwai ruwa babu inda aka ce kawai magariba da isha'i ne kadai amma mazhabin malikiya magariba ne da isha'i kawai hmm? نعم وعورة الرجل ما بين وعليكم السلام لا ركبة bai duba zuwa ga wannan hadisin cewa yaro karami in yana tashwishi a uba na iya rike shi sai hana shi motsi to kamar waya fa idan waya yana ta ƙara a masallaci mai sallar na iya ɗaukan waya ya kashe me zai hana mai sallan yana iya daukan waya ya kashe idan ainihin wayan yana dawo mutane da kara an gano wannan ko babu laifi akan wannan eh. wa auratul rajul ma baina surrati ila rukba al'auran namiji shine abin da ke tsakanin cibiya zuwa gwiwa shine al'auran namiji amma idan mutum ya bar gwiwa a bude sallah ya bashi kenan shin gwiwa al'aura ne mai kauri wanda in an bar gwiwa sai a ce sallah ya ɓaci la dan namiji ya bar sallah ya bar gwiwa ba a cewa sallah ya ɓaci sai dai kawai ya muna na bai kyauta ba na? sa komai a sama eh wai idan idan yayi sallah bai sa komai a sama ba yayi makaruri kawai muka ga liman ya zo mana da wando kawai ba riga ya ce a gyara sauri ya sanya wando ya rufe cibiyar shi amma ga damatsan shi nan da duk gaba ɗaya gaban shi nan wajen wato kirjin shi duk a buɗe ya yi sallama ya ce gaba a gyara sau za mu haɗa sallah yau kaga uwar za su doka kamar ɗan kano mana ya kama liman ina fatan gane wannan saboda shi liman wai yana so ne nuna muku cewa dan an yi sallah ba riga sallah ta yi amma dai makaruhi ne an ce an karhanta sallah da wando kawai sai dai idan a saman wandon akwai wani abu makaruhi ne an gane wannan ko yawa makaruhi ne a yi sallah da wando kawai to riga kawai fa jallabiya har ƙasa kuma ya rufe komai wannan ya yi a zamanin magabatanmu suna sallah da tufafi wanda ya lullube musu jiki tufafi guda ɗaya saboda zamanin magabatanmu babu isassun tufafi akwai ƙarancin kayan sawa sai ga wani kayan sawa shi bai wuce biyu ba wani uku wani ma guda ɗaya ne idan yana so ya fitan kayan ya yi sai ya wanke in ya wanke kayan ya bushe sannan ya sa ya fita amma yanzu jibe mu kaya nawa gare mu wani ya ce wa kayan sai ka ce ka zai ji. mafi yawan mutane a wannan zamanin ba a san yawan kaya ba amma sai a ce wai ana talauci ina talauci da ka yau ka sa wannan yau ka cire wannan ka sa wancan ka cire wannan ka sa wancan ina talauci ga waya mai tsada ka rike mutum yana da waya guda biyu babba da karami ga mashin na yana tukawa amma wai har yanzu talaka ne an dare sai ga da ƙyar zai iya cin garau garau su uku a rana wani yana da waya mai tsada amma bai iya cin garau garau an gano wannan <coughs> su mutane shi da abinci da ainihin kayan ƙyale-ƙyale wanda 'yan najeriya suka ba muhimmanci 'yan najeriya sun ba da muhimmanci da kayan ƙyale-ƙyale. za ga mata an sa kayan garari amma fa a gida ba a cin ba a cin ma nama ba a cin nama amma ga kaya mai tsada ana sawa kai sai ka ɗauka mawadata ne eh, kudin ɗinki kawai dubu talatin dubu kaza ko wai talaka ne hmm? amma mu lokacin muna yara abinci ya wadace mu kaya bai wadace mu ba da muke yara wallahi ba ma yi mu abinci duk wani abinci za a ci shi ka ƙoshi kuma da nama kuma ga ganye nan kala-kalan ganye za ka je ka ci har ya ishe ka amma yanzu wai zogale ne yanzu ya zama ɗan gata zogale fadi ɗan gata ne yanzu ba kowa zai iya cin zogale ya koshi ba amma a da wallahi zogale ba wanda ya damu da shi kun gano wani ku su zogale su binkin su rama a da wallahi ba wanda ya damu da su amma yanzu ba sun waye sun zama 'yan gata wala su yan gata da abinci ya ishi mutane amma yanzu kayan kyale-kyale ya ishe mu abinci bai ishe mu ba ke sa rashin lafiya ya yawaita yanzu yanzu rashin lafiya ya yawaita saboda babu isasshen abinci da dan adam ke ci mai gina jiki hmm? shinkafa taliya indomi an gama shi ne mafi yawan mata iya abin da suka iya dafa kenan wa wancan na eh, shi ne eh sallah ba sallah ya ita mace dukan ta gaba ɗaya al'aura ne ma'ana alwajh wal Ban da fuska da tafin hannu mace gaba ki ɗayanta al'aura ne da fuska da tafin hannu an gane wannan ko a cikin sallah da wajen sallah hmm. an gani domin wasu na cewa a cikin sallah dukkan mace al'aura ne amma a wajen sallah suna cewa wai a cikin sallah kai fuskan mace ba al'aura ba ne amma a wajen sallah ne sun za ta je unguwa ko kuma wani bare zai shigo wanda ba muharraminta ba shi ne fuskanta da tafi hannu ke zama al'aura amma in a gaban muharraminta ne fuska da tafi hannu ba al'aura ba ne sannan kuma a wajen sallah fuska da tafin hannu ba al'aura ba ne sai dai idan wani bare ya zo kuma ita kyakkyawa ce wai sai a yi sauri a rufe domin gudun fitina kuma ji wani ku amma wannan ya saba wa fatawan imamu malik a cikin mudawwana imamu malik a cikin mudawwana karkashin ayan nan wala ta hunna illa ma zahara minha kada su bayyana da kwalliyansu sai dai abin da ya bayyana daga cikinsa ƙarƙashin nan a cikin mudawwana imam malik ya yi maganan fuska da tafin hannu ba al'aura ba ne a cikin sallah da wajen sallah duk ba al'aura ba ne a cikin sallah da wajen sallah kuma wannan ya saba wa fata wanda shegul islam ibn taimiyya ya bayar wanda shi yake cewa akwai bambanci tsakanin al'aura a cikin sallah da al'aura a wajen sallah yace malikawa sun nuna cewa fuskan mace a wajen sallah al'aura ne amma kuma a cikin sallah ba al'aura bane to wannan fatawa na ibn taymiya wato ya saba ma abin da ya zo daga shi malik din kwata kwata wanda shi imam malik ya nuna a cikin sallah da wajen sallah wato mace dukkan cikinta al'aura ne banda fuska da tafin hannu an gani wannan shi ne mazhaba na imamu shafi'i da mazhaba na zahiriya ibn hazam da ibn hazam ya nuna babu wata aya ta kusa ko ta nesa ko wani hadisi da ya wajabta lallaba fuskar mace na'am shi ka duka da nan da nan duka da bayan da gaba duka gaba daya kuma ne saboda aka masu cewa Niƙadi dole ne kuma cewa malamai sun yi ijimai a kansa ba gaskiya ba ne matsalar niƙadi da maganar fuskan mace malamai sun yi saɓani a kan shi amma dai duk gaba ɗaya an yi ittifaki in ta rufe fuskanta babu laifi kuma wasu na cewa fuskan mace ta rufe shi mustahabi ne na fatan gane wannan amma shi kamar ibn hazam yana cewa halal sauran malamai suna cewa mustahabi saboda haka idan mace ta sanya niqabi ba abin zargi bane wannan ya zama raddi ga wasu daga cikin malamai yan misra da suke cewa wai a ina ma aka samu mace ta niqabi wai bid'a ne to wannan karantarwan ya saba ma sunna mace za ta sanya niqabi in tana so kuma mustahabi ne an gane masu wajabtawa masu masun saba ba sunna duk da cewa wajabtawan shine mazhaba na Ahmad bin Hanbal an gane shine ra'ayin da Saudiya ta dauka macen Saudiya yana da wuya kaga fuskanta kai ba ma wannan ba ka ganta ma tana yawo a gari haka sai dai a yanzu da aka canza gwamnati eh amma a da wato hatta hatta abinci in ba za a yi girki ba namiji ne ke zuwa hotel ya zai siyo abinci kuma hotel din maza ke dafa abinci a saudiya za ka zo ka ga hotel lafiyayye ka ga maza ne ke dafa abinci kuma lafiyayye mai daɗi wani lokaci namiji zai ɗauki matarsa ya tafi da ita a hotel su ci abinci su koshi su dawo gida su kwanta in matar ta ce ta gaji ba za ta iya girki ba yau ko ba ta da lafiya to namiji ne zai dauki nauyin ya siyo mata abinci in za su iya zuwa tare su je tare a ci a dawo na ba zan gane na'am na'am shi ma diddige al'aura ne ga mace amma kuma ba shi daga cikin bai bata sallah eh so da hadisin da ya zuwa hadisin ummu salma da yake cewa da yake magana kan diddige din hadisin bai inganta ba yana da matsala ta bangaren isnadi na'am yace wa tukrahu salatu fi tarawih an karhanta sallah da wando kawai illa idza kana fawqa shay mutum yayi sallah da wando kawai kamar yadda muka ce babu singileti babu riga sai dai ya kasance a saman rigan akwai wani abu an sanya wando sai kuma a daura wani riga a kai to mu a al'adarmu na najeriya yaya hukuncin mutum baligi ya sanyin singileti da wanda ya ce zai sallah shin ba za a kyamace shi ba za a kyamace shi zai zamanto nau'i na zubar da mutunci a ce ka shigo masallaci da singileti an gani al'ada mu haka ma na'am waman ta gani waman ta waman wa man tanajjasa thawbuhu duk wanda tufafinsa ya najastu walam yaji thawban ghayra bai samu wani tufafi in ba shi ba tufafin shi ya najastu najasa ya taba mai tufafi kuma bai samu wani tufafi daban ba wala yaji ma yaksiru kuma bai samu ruwan da zai wanke shi da shi ba a wala ka kun inda huma yalbas ko kuma a wajen shi babu tufafin da zai sa an gane ko tufafin shi ya samu najasa bai samu ruwan da zai wanke tufafin ba ko kuma ga ruwan amma idan ya ce zai wanke wannan tufafin ba shi da wani kayan da zai sa da wannan bai da wani kaya kusa ba zai sa har sai ya wanke shi kuma ya ji tsoron fitar lokaci daga cewa in ya ce zai wanke lokaci zai fita to nan da ake cewa lokaci zai fita wani lokaci ake dubi ana nufin sallan azahar idan misalin wato tufafin shi da jesu a lokacin a azhar an fara sallah a masallaci sai ga cewa in ya wanke ba zai samu jam'i ba shine ma'anar lokaci ya wuce a'a ba ana nufin dan kubucewan jam'i a ce lokaci ya wuce ba yaushe ne lokaci yake wucewa faduwar rana in yana jin tsoron in yace zai wanke wato ya wanke ya busar faduwar rana wato rana zai fadi to a nan wajen sai ya yi sallah da najasarsa ya yi sallah haka nan da najasa in yi so alabashi daga baya ya yi mai ya wanke wala ta hillu ta akhiru sala baya halatta jinkirin sallah na li adami saboda rashin tsarki wai saboda mutum ba shi da tsarki ya yi jinkirin sallah duk wanda ya aikata wannan hakika ya saba ma ubangijinsa idan ya zama to bai da kayan da zai sa bai da tsarki bai da kaza kuma ya ga lokaci zai wuce kawai ya yi sallar da da ya san haka nan kawai na wa man lam yajid ma yasturu bihi awrata duk wanda bai samu abin da zai rufe al'auran shi da shi ba ya yi sallar tsarara amma ina zai sallar zai shigo mana masallaci tsarara kawai muga mutum baligi ya shigo ba wando ba riga subhanallah me ya faru su wala Yankin na ba ne suka kwace min kaya a idan mutum bai samu abin da zai rufe al'auran shi da shi ba ya samu ɗaki ya kulla ɗakinsa ya sallah shi kadai, tsirara eh ya haƙura da jami idan kuma ya zama to dukkansu ne a cikin daji da limami da ladani da sauran mutane gaba ɗaya barayi 'yan fashi suka kare suka kwace musu kaya suka tura musu kaya suka bar su tsirara ga lokacin sallah ya yi yanzu ya za ya yi sallah wasu malamai suka ce kowa duk su watsa shiga daji kowa ya samu wani waje a wajen daji ya koyi ya yi sallah kada kada ɗaya ya ganshi, wasu ka ce kowa ya rufe ido a gani liman ne kawai zai faɗi da shagudi liman yana sallah yana gaba sauran mutane kowa ya rufe ido a yi sallah haka ka san in ɗan najeriya ne wallahi ya bude ido an gani yana so ya ga al'auran liman ku gano wannan ku wani malami da yake wannan bayani cewa a cikin wannan halin duk wanda ya buɗe su Allah ya kire mishi ai ya yi laifi tun da aka ce kowa ya rufe ido kowa zai rufe ido an gane wannan kada kowa ya kuskure ya bude ido an gane wannan alashinawu mana wannan da yin ganci magana cewa na amma ba shi da karfi بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله guda biyar juma'a rukunan juma'a guda biyar ne al-awwal al-masjid alladhi jami'a na farko a wajen mazhabin malikiya dole a samu masallaci wanda yake na juma'a an gina shi ne musamman don sallar juma'a kenan masallacin da ake kamsu salawat ba a sallar juma'a a cikinsa da wani dalili a ina ne aka samu cewa dole sai an samu masallaci ginan ne na juma'a to idan an yi sallah a filin allah ba sallar juma'a annabi ya ce ju'ila liyal ardu masjida wa tahura an sanya mun kasa ya zama masallaci kuma ya zama tsarkakewa a ina ne aka ce sai an samu waje kenan ne kuma ya zama to musamman an gina shi don juma'a wannan shine fahimta na malikawa amma yana buƙatar dalili asani al jama'a na biyu dole a samu jama'a da za su yi sallar juma'a wala yasa lahum haddun inda malik kenan mutum da bai sallar juma'a mutum ɗaya bai zuwa yayi hudu ba ya zama shi ne limami shi ne kuma zai zama mun la an gane saɓanin salloli guda biyar wato jama'a ba su da iyaka a wajen imam malik nawa ne iyakan jama'an da za su yi sallar juma'a a wajen imam malik jama'an ba su da iyaka ballabudda an takuna jama'atan da taqarra bihim qarya amma ba makawa su to jama'a wanda alƙarya ke tabbata da su sai sun to jama'a wanda alƙarya ke tabbata da su ƙaramin gari jama'an da ƙaramin gari zai tabbata da su kamar ƙaranci jama'a nawa ne ƙaramin gari zai tabbata a samu likita a samu unguwan zoma a samu wanzamai a samu limamai a samu limami a samu 'yan kasuwa a samu sojoji masu ɗan ba da kariya idan wani ƙauye zai kai musu hari wato abubuwan da ake nema muhimmi a cikin alkariya kafin a kira shi alkariya to labudda su zamanto yawan jama'an ya kai ya kai ainihin yawan da alkariya ke tabbata da ita na'am jiha ba a ruwa a wasu daga cikin manyan malaman mu malikawa sun rinjayar cewa sallan juma'a yana halatta da mutane goma sha biyu da suka wanzu har zuwa ga sallama mutane goma sha biyu da suka wanzu ba wai an fara sallah da su bane su sha biyu hmm. an kare sallah da su ne hmm. da aka fara sallah kila sun kai ɗari uku ana cikin sallah sai aka ce ga aikin nafas nan zuwa suna harbe-harbe kowa ya falle a guji da mutane suka falle a guje sai liman ya yi jarumta ya tsaya sai wasu mutane goma da liman ya waiga an idar da sallah sai ga mutane goma sha biyu sun ragu kun gane wannan ko mutane goma sha biyu sun ragu to sallah ta yi amma liman ya yi jarumta ya idar da sallah da ya waiga sai ga mutane goma ko mutane tara ko mutane takwas ko kaza to sallar juma'a ba ta yi ba inda mali an fara da mutane ɗari biyar ko ɗari uku ko abin da ya kama da wannan amma kuma daga baya an watsi saboda wani abu ya firgita masu sallah da liman ya idar da sallah ya waiga sai tarar da mutane goma sha biyu suka rage sallah ta yi amma ya tarar da mutanen da suka rage ba su kai sha biyu ba sallah ba ta yi ba a ganin wannan shine maza ba mali mai malikiya suka dogara da shi kan wannan matsala ɗin sun dogara da wannan tarihi na suratul juma'a sababin nuzul na suratul juma'a annabi yana cikin hudu ba da sahabbai sun cika masallaci sai aka ce musu sai shi nan an ce musu ga 'yan kasuwa nan sun zo daga sham to kowa baya so wato ya yi hasara kowa yana so ya yi sauri ya ce ya zaɓa abin da zai siya manzan Allah yana cikin hudu ba sahabbai suka watsi suka bashi waje ya zama to saura mutane goma sha biyu kawai suka rage an gane wannan ko to kuma da mutane goma sha biyu nan suka rage manzan Allah bai sake sallah ba to sai maliki ce wannan shine dalili da ya nuna idan an idar da sallah mutane goma sha biyu suka ragu to sallah ta yi to shine sai aka ce to ai manzan Allah bai ce saboda mutane goma sha biyu bane sallah ta yi kawai an idar da sallah shikenan mutane goma sha biyu sun ragu to yaya kuma inda mutane goma suka ragu ya idan mutane takwas suka ragu ya idan mutane biyar ne ba ya idan mutane uku ne ba duk ba wannan bayanin shin manzo Allah ne yake saboda mutane goma sha biyu sun ragu kaga wannan ijtihadi ne an gani? to shin yana halatta wato sallah ya baci da irin wannan abu akwai wata ka'ida ta usulul fiqh al-aslu bara'atul zimma min al-huquq wal wajibat illa bi dalil asali wuyan mutum a kubuce yake babu wanda ya zai bata ma sallah sai dai da nassi a gani asali in kai sallah sallah ka yi wanda ya ce sallah ka ya baci shi zai kawo dalili na bakan gane wannan yanzu mazhaban malikiya ne za su kawo dalili na bacin sallah a ina ne aka samu cewa in mutane sha biyu sun ragu sallah ta yi in ba su kai sha biyu ba sallah ya ɓaci wannan yana buƙatar dalili ina fasa gane wannan to shi ne kuma mutanen ku yan shiya ke cewa sahabbai ba su da imani sun gudu sun bar manzan Allah saboda abin duniya A gani sai mu ce kada ku manta sahabban manzan Allah ba asalinsu kakurai ne su mm. asalinsu katattu ne daga baya aka yi ta tarbiyyar da su kaɗan kaɗan ana gyara musu kurakuransu suna kuskure ana gyarawa suna kuskure ana gyarawa har suka zama to cikakkun mutane suna fatan gani asali Allah ya ce wa in ka min qablu lafi dalal mubin sun kasance kafin zuwa manza Allah suna cikin bata ko ku doka kawai da manza Allah ya zo na kawai sahabbai sun gama shiriya ba wani kuskuren da za su yi ai wannan abu da suka aikata yana daga cikin kurakuransu da suke da shi to lokacin da aka saukar da aya aka yi musu fada sun ƙara aikata wannan abu ba su ƙara ba suna ba ai manzo Allah ya zo da ya gyara musu kurakurai tun da suka aikata wannan abu ka ƙara jin labarin wannan abin ya ƙara maimaituwa bai ƙara tuwa ba an gani to wannan yana daga cikin abin da 'yan shi'a suke jahilta dangane da sahabbai sun doka masu sahabbai mu ahli sunna mun ce sahabbai kila mala'iku ne masu fufuki wanda la ya asuna Allah ma amaru ba mu ce haka ba kafin manzo Allah kafin zuwa manzo Allah suna cikin bata kuma da manzo Allah ya zo yana ta gyara musu kurakure ne a hankali a hankali a kun manta kafin manzo Allah akwai sanda ana sallah suna fira ko to wannan firan da aka zo aka saukar da wa qumu lillahi qanitin tun daga lokacin mun ƙara jin labari sun yi fira kun manta wasu daga cikin sabon annabi ana zuwa jihadi suna shan giya amma da aka saukar da inna ma yuridu shaytan an yi giya bainakum al-adawa wal bagada fil khamr wal maisir wa kuma an zikrillah wa anis sala fa hal antum muntahun da aka saukar da wannan aya mun ƙara jin labarin sahabbai akan haka to haka abin ke tafiya Allah ta'ala shi taimake mu na'am ana da da wannan cikin sallan ne suka fita ko cikin yana cikin ba sun ce ba za a fara shi kuma ya fara da sha biyu yi ya idan da ya yi da sallah sai tarar da sha biyu ai ana sallah suna ta watsewa ana cikin suna watsewa to kuma annabi ya zo ya sallah bayan ya idan sai ga mutane sha biyu suka rubu na'am al iziya قدمت الهدية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم في المسجد المذكور an sharɗanta game da shafa da aka ambata ya zamanto mafi yawan jikinsa lafiya lau ko mafi yawan jikinsa akwai ciwo in ma yanzu mafi yawan jikinsa lafiya lau kaɗan ne ba lafiya ko mafi yawan jikinsa ciwo kaɗan ne masu lafiya na ya ce wala ya tazarrafu wala ya tazarrafu idan zazzala sahiha kuma ya zamanto ba zai cutu ba in ya wanke mai lafiya in ya zamanto ya wanke mai lafiyan ba zai cutu ba ya wanke mai lafiyan ya shafi mara lafiyan ya taɓa ruwa inda ba lafiya ya sa ruwa ya shafa inda kuma akwai lafiya ya wanke na fa'in kare da dan rauke da gafin sahih idan ya kasance yana cutuwa da wanke mai lafiya ko mai lafiya kaɗan ne kwarai da gaske kamar babu abin da ya rage ko ina kawai ciwo ne hannu ne kawai guda ɗaya ya rage awon rage ko kafa kawai ya rage a wannan halin tun da dai mara lafiyan wato mai lafiyan guda ɗaya ne kawai hannu ko kafa to a nan wajen ba zai wanke mai lafiyan ba wala yamsahu ala al ko ba zai shafi mara a ba zai shafi ainihin ciwon ba bal yantaqilu ila a a zai cirantu zuwa ga taimama ne kawai sai shafi fuska da tafin hannu na'am wa idza tahazzara al-masul al idan shafan ciwon ya gagara ta inda ba zai yiwu ya sanya wani abu a gare shi ba shafan ciwo ya gagara ta inda ba zai yiwu ya sanya wani abu ya ɗora wani abu a wajen ba wala wala fatihu bil ma ko ba zai yiwu ya hada shi da ruwa ba fa in kana fi mawdu'i tayammum idan a wajen taimama ne wala yumkinu masfuhu aidan kuma ya zama to wajen taimama ne kuma ya zama to ba zai iya shafar shi da turbaya ba sai ya bar shi ba shafa ba wankewa ya bar shi haka nan ba shafa ba wankewa sai ya wanke duk abin da ba shi ba fa illam yakun fi a'dha'i tayammum idan bai kasance a gabobin tayammum ba kamar ya kasance a kafa ne fa inna to zai wanke mai lafiya. sai ya yi taimama a kan ciwon a kan ɗaya daga cikin maganganu guda hudu idan ya shafi ainihin bandeji ko ya shafi wajen magani eh, ya shafi wajen bandeji sannan sai ya cire shi ya cire bandeji don ya sa magani ko oh. waninsa a oh, sakatar ya? ko bandejin ya faɗi da kanshi to shafa a gare shi ya faci ka riga ka shafa wajen ka taɓa ruwa ka shafa wajen sai ya faɗi to shafa a gare shi ya faci idan ya mayar da ita ba makawa ya sake shafa na biyu kamar karatun da muka yi ɗazu hmm. ko tun da dai shi abin ba wai halittar ɗan adam ba ne an zo an ɗauko shi ne an liƙa a cikin ɗan adam masha Allah nawa tun kuna gana buɗe kurkuri masu sana'a alaikun sana'a eh, ba iya Assalamu alaikum. وعليكم السلام مسألة كان لقابي جنة lura da lokaci ko kuma zamani da wasu abubuwa ana iya halatta su zuwa da wannan maslahiya wani ya ce abin da ya shafi da tsari lura da lokaci ko zamani wasu abubuwa ana iya halatta saboda me wace masla misali da kuma mutane ko lokaci ko zamani zai zama ana iya halatta su lura da mutane ko zamani kamar ya zai kawo wani misali kowane zamani dan adam dan adam zamani dan adam dan adam yadda ka san ana sha'awar mata a wannan zamani haka wancan zamani wancan zamanin mamalan sun fi mu karfin sha'awa wannan zamanin mutane suna da karancin sha'awa ba kasafai za ka iya ganin mutumin da zai iya auren mata hamsin ba kuma gaba ɗaya biya musu bukata a wancan zamanin ana samu shi kadai zai iya auren mata da yawa kuma duk ya biya musu bukata kaga duk suna haihuwa kafin jona wancan lokacin ma an fi karfin sha'awa da karfin sha'awan matan ma ta an fi kuma kaga dokan zinan da wasu abubuwa duka an tsayar da shi tun zamanin sahabbai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك